والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a yau alhamis a wannan masallacin mai albarka na makil bin yasar da ke nan cikin garin mina a yau goma sha hudu ga watan safar a wannan shekara ta 1434 kuma 27 ga watan disamba shekara ta 2012 miladiya a cikin wannan littafi mai albarka littafin a tafsiratu fi ulumul qur'an a wannan darasi namu wanda yake shine darasi na shida za mu tashi a inda malam yake ba mu dalilai a kan cewar alkur'ani mai girma ya sauka munajjaman mufarraka mana ya sauka a rarrabe dalla-dalla jiya malam ya koro mana dalilai akan haka yau ma zai ci gaba da ba mu dalilai akan wannan sai dai karatun na yau dalilan na yau za su karkata ne zuwa ga dalilai da suka zo cikin sunnar cikin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala rahimahullahu azza wa jal amma sunan sahihatu faqad warada fiha ma yadullu ala nuzul alquran munajjaman mufarraqa ففي الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه أن أول ما نزل أن أول ما نزل صدر سورة قرأ إلى قوله تعالى ما لم يعلم وفي صحيحين أيضا عن جابر رضي الله عنه أن أول ما نزل بعد فترة الوحي سورة المدثر إلى والرجز فهجر قال يتي أما السنن أما السنوني السنن جمعينينا السنة kun gane ko kenan yana cikin jam'in da ake rabe mufradin shi da jam'in sa da ha'u ta'anis idan ka sa ha'u ta'anis sai ya zama mufrad in ka cire ha'u ta'anis sai ya zama jam'i as-sunnatu mufrad as-sunan jam'i dama nun dan ai mudazama ce yanzu sai kai fakkinta sai ka tsaga ta al-baqaratu saniya al-baqaru shanu ash bishiya ash bishiyoyi aga mufrad da ta'u jam'i babu ta'u innal baqara tashabaha alaina wa inna insha Allah la mutadun kaga babu ha'u ta'nis a as-sahihatu sunnoni da suke ingantattu faqad warada fiha ma yadulu ala nuzul qur'ani munajjama hakika ya zo a cikin sunna abinda ke nuna cewa qur'ani ya sauka munajjaman lokaci lokaci mufarraqan a rarrabe fa fi sahihaini abin da ya zo a cikin bukhari da muslim wa ghairihima da littafan da ba su ba ma'ana banda bukhari da muslim din ma wasu ya zo a cikin wasu littafai na hadisi an aisha ta radiyallahu anha daga aisha a siddiqatu bintu siddiq mai ɗakin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ce anna awwala ma nazala lalle farkon abin da ya fara sauka a qur'ani sadaru suratu qara farkon suratu iqra daga farkon ta iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ila qawli ta'ala ma lam ya'lam iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram hadde zuwa malam ya al waɗannan ayoyi guda biyar su ayoyin farko da suka fara sauka kaga ya nuna kenan ba duka da aka saukar da alƙur'ani ba dalili na farko kenan sai ce wa fi sahihaini aidan kuma ya sake zuwa a cikin bukhari da muslim ɗin dai an jabirin daga jabir ibn abdullah anna awwala ma ba da fatratul wahyi lallai farkon abin da ya fara sauka bayan wahayi ya tsaya na akwai lokacin da wahayi ya tsaya kuma bai ci gaba da tafiya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba har ma ya kai ga mushirkan laraba suna ta cewa ubangijin shi ya kyale shi ubangiji subhanahu wataala ya ce wa duha wallahi idza saja ma wadda aka rabbuka wa ma ba baban ubangijinka bai barka ba mu malaka jibrilu ake ya sauka da aya wa ma natanzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalika wa ma kana rabbuka nasiya rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia jabir ibn abdullah shine jabir dan abdullah al-ansari dan kasuwa ne ga haddasana ga karatu ga haddasana ga kuɗi yana so kaya daga madina ya kawo makka in ya sayar sai ya saya daga maka ya kai madina yana irin wannan jaura din yana irin wannan fatauci din ya shigo makka ya sai kaya ya wuce da shi madina yana shigowa katsam sai suka haɗu da manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya karɓi musulunci da ya karɓi musulunci ya kai madina ya kai sai wa kuma ya kai musulunci ya zama na ba dan kasuwa ne zalla ba a dan kasuwa ne mai da'awa yana sai da kaya kuma yana da'awa zuwa ga addinin musulunci wanda yake wannan ake bukata daga yan kasuwan mu za ga wani dan kasuwan ya shiga wani ungurmin dajin da sai ke mamaki ta ina kai amma kuma yaje samu ba sa sallah shi ma sai ke yin sallah gaba daya haji shi dai kawai a sai abin da yake Allah ta'ala ya sauke Jabir ibn Abdullah yake cewa kun ga ya rufe shago ya je karatu ba ya da bai ruwaito wannan hadisin ba saboda daga kaga ba dan kasuwa ne zalla ba dan kasuwa ne karatu yace anna awwala ma nazala ba da fatratul wahyi lalle farkon abin da ya fara sauka bayan wahayi ya tsinke an samu lokaci babu wahayi to da wahayin ya fara dawowa ayoyi suka fara sauka to ayar da ta fara sauka suratul mudassir ita ce suratul mudassir ila urujuz fahjur ya ayyuhal mudassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujuz fahjur waɗannan ayoyi su ne ayoyin da suka fara sauka bayan wahayi ya dawo can kuma ayoyin da suka fara sauka a ƙur'ani nan ya nuna mana kenan ayoyin sun zo a yanyanke can biyar suka fara sauka sai aka yi wani aka jima sai kuma da aka jima sai wasu ayoyi suka fara sauka alimin da saukar ƙur'ani a cikin waɗannan shekaru akwai lokacin da saukar ta ɗan dakata zuwa wani lokaci sai kuma ya ci gaba da sauka to ayoyin da suka fara sauka bayan wayan ya ci gaba da sauka su ne farkon suratu al-mudathir wanda ke nuna mana dai qur'ani ya sauka datsi datsi kenan wa ruya ibn abbas wa ghayruhu min as-sahabati al fi taqaddum nuzul ba'd as-suwari wal ayati ala ba'd wa tartibi suwari ala hasab an-nuzul ila ghayri dhalika min al-athar allati tadullu ala nuzul al-qur'an al-karim ala an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ce wa ruya ko warawa bin abbas abdullahi dan abbas ya rawaito ko an rawaito daga wurin abdullahi dan abbas turjuman alquran wa ghayruhu min sahaba da wani sa daga cikin sahabbai me aka rawaito ko me abdullahi dan abbas ya rawaito alqaula magana akan cewar fi taqaddumi nuzuli ba'd suwari wal ayat akan wasu surori sun riga wasu sauka wasu ayoyi sun riga wasu sauka shine fi taqaddumi wurin gabatar nuzuli a suwar saukar waɗansu surori wal ayaki da waɗansu ayoyi ala ba'd sun riga yi wasu sauka an roito daga Abdullahi dan Abbas wasu ayoyi sun riga wasu sauka an roito daga Abdullahi dan Abbas waɗansu surori sun riga waɗansu sauka an roito kuma wannan daga wurin sahabai da dama wa tartibi suwari ala hasbin nuzul kuma an jerantuwar surori a yadda suka sauka ila gairi zalika da sauran waɗansu min al'afar daga cikin ruwayoyi daga sahabbai allati ta dullu ala nuzul qur'an karim ruwayan da suke nuna cewa shi alqur'ani mai girma ya sauka ala nabi sallallahu alaihi wasallama ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi mafarraqan a rarrabe kuma malam fadi yana ba mu hujja ne akan qur'ani ya sauka a rarrabe to ka sani fagen karatu ba fage ne na molanka ba shine ya kawo ayoyi yake kawo ruwayoyi daga sahabbai da suke nuna haka ɗin ba kawai an yi hira ne an tashi ba nuzulul الكتب السماوية السابقة saukar littafai da suka sauka daga sama as-sabiqa waɗanda suka gabaci alqur'ani mai girma daga cikin littafan da suka gabaci qur'ani akwai wani littafi akwai at-taura akwai al-injil akwai az-zabur akwai sufi ibrahim sufi musa sun da taura din akwai mai kuma eh wanda aka bayyana kenan ko yawa ba shi kenan ka huta ba kowace aka ce gaba da dalilin ta za ka koro dalilin ta amma ka ce a ko wasu to kaga shi ma kowane sai ka bada dalili to su waɗannan littafai da suka gabaci alkur'ani littafin a taura littafin injila littafin zabura tsofi ibrahim shin su ma sun sauka ne mufarraqa munajjaman ko ko sun sauka ne jumlatun wahida shi yasa malai yace mana nuzulul kutubi samawiyyati sabiqa saukar littafan da suka gabata suka gabaci alqur'ani mai girma qal amma al-kutubu samawiyatu sabiqatu fal mashhuru bain al-ulama'i annaha kanat tunazzalu jumlatan wahida قال سيوطي في الاتقان والدليل على ذلك آية الفرقان وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة أما الكتب السماوية أما اللي تفن سما إن اللي تفن سما شيء اللي تفن دا yake addinin abin da littafai ne na musulunci ubangiji subhanahu ta'ala ya saukar da su ne daga sama duk da cewar waɗanda aka saukar waɗin kuma sun ƙara sun rage in da ƙur'ani mai girma amma dai baya hana cewa an saukar da shi daga sama an faɗi wannan ne dan ka fitar da littafin da ba a saukar da shi daga sama ba kamar su alkitab al-akhdar green book kamar littafan masu eh, bautar shanu wani taban masu addinin buda da sauransu duk wasu addinai na gargajiya na al'adu na maguzanci na tsarin dokokin da dan adam ya dora ma kansa haka duk waɗannan ba kutubul ne da aka saukar da su daga sama ba isa aka samu wani in ya zo sai ya sa kafa ya ce ya shure waɗannan tsarin shi ma na tsarin zai kawo mala yace fal mashhur bainal ulama abin da ya shahara a wurin malamai anna kana tunazzalu jumlatan wahida wadannan littafai sun kasance ana saukar da su ne tunzalu jumlatan wahida ana saukar da su ne a jumlace a dunkule lokaci guda shine abin da ya shahara a wurin malamai قال السيوطي في الاتقان الامام السيوطي عبد الرحمن ابن ابي بكر السيوطي المصري wanda ya rasu a shekara ta 911 yake cewa a cikin littafinsa al-itqan fi ulumul qur'an littafin sa littafin ulumul qur'an ba karamin littafi bane a fagen ulumul qur'an shine littafin da nace muku ya kawo nau'i nau'i na ulumul qur'an ya kawo nau'uka 80 a ciki wanda yake kaga dudu wannan muqaddima da muke karantawa a ciki nau'i 11 ne a ciki dama ya ce tsakurowa'i da yi da abin da dai wa dalilu ala zalik al-imam yana da littafi su da guda akan akan ulumul qur'an yana da littafai masu tarin yawa yana da shike da cikon tafsirin jalalaini shike da littafin alfiyatu fi ulumul hadith a cikin kwana biyar ya rubuta ta hadisai abin nan baiti dubu ne da wani a duri a kai cikin kwana biyar ya rubuta ta da za ka samu wani cikin kwana biyar ya haddace ta ba shike na ya huta ba imam sayyid yake cewa dalilu ala zalika dalilin mu akan cewar littafan da suka gabaci qur'ani sun sauka ne jumlatan wahida ayatul furqan ayat da ta zo cikin suratul furqan ayat take cewa qala allazina kafaru kuma waɗanda na kafirta suka ce laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida dan me ba a sauka mushi da alqur'ani a jumlace ba malam ya kawo aya ko bai kawo ba to ka lura duk mutumin da ya kawo kuna tattaunawa da shi ta ilimi sai ya kawo hadisi aiki biyu ne a kai aiki na farko tabbatar da ingancin hadisin wani jira da kyau ko aiki na biyu hadisin ya yi daidai da abin da kuke tattaunawa a kai an gano wani da kyau in kuna tattaunawa sai mutum ya kawo ayar qur'ani to dama ayar qur'ani inda ya karanta daidai ayar qur'ani ba abin da akai ina abdurrahman ku musu magana mana ku musu magana suna abin da namu kuna jira da kyau ko in ya kawo ayar qur'ani to ayar qur'anin ta yi daidai da abin da ake magana a kai shine ake cewa wata hulistidilal ko wata dilala, in ba sai a ce ai ya kawo ayoyi ya kawo ayoyi daban ayoyin kuma sun yi daidai da abin da ake magana a kai daban isa ma ne ce wata huddilalati an Allah subhanahu wa ta'ala lam yukadzibhum fi da'awahum fi da'awahum nuzul al-kutub as-samawiyyati jumlatan bal bayyana lahum al-hikma fi nuzul mufarraqa ولو كانت الكتب السماوية نزلا مفرقة لكان كافيا في الرد عليهم أن يقول لهم إن التنجيم سنة الله في الكتب التي أنزلت على الرسل كما أجاب بمثل ذلك قولهم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق فقال في الرد عليهم وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق فبين لهم أن ذلك سنن الأنبياء والمرسلين ما لا يتي وجه الدلالة fuskar da muka kalla in ji mamu muka ce wacce aya da ke cikin suratul furqan tana nuni ne akan littafan da suka gabata sun sauka ne jumlatan wahida lokaci guda an ta'ala lam yukazzibuhum fi da'awahum Allah madaukin sarki bai karyata su ba akan abin da suka faɗa nuzulul kutubi samawiyyati jumlatan wahida bai karyata su akan abin da suka faɗi cewa littafan da aka saukar kafin qur'ani ba kafin qur'ani an saukar da su a jumlace Allah bai karanta su wannan ba akan wannan ba bal bayyana lahum al-hikma al asali ma dai Allah ya bayyana musu hikima ne fi nuzulihi mufarraqa a yadda Qur'ani din ya sauka daban-daban hikima Allah ta'ala ya bayyana musu yace linu sabita bihi fuadak wa ratallahu tartila walau kanat al-kutubu samawiyatu nazalat mufarraqa inda littafan da aka saukar daga sama sun sauka a rarrabe lokaci bayan lokaci lakana kafiyan fi raddi alaihim da ya isa kawai ya zama an mai musu da martani an ya qul Allah madaukin sarki ya ce da su an ya qul lahum ya ce da su inna tanjima sunnatullahi fil da ke unzarar ala rasul ai a rarraba ayoyi ko a rarraba surori wannan sunnar Allah ce da ta gabata a da suka rigayi qur'ani da suka ce wa qalu ma wa qala alladhina kafaru lawla nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida ai da an ce musu hakan a saukar da jumlatan wahida din suna da Allah ta'ala ya ce ya ya faɗa musu cewar sunnatullahi fil kutubil lati unzilat ala rasul kama ataba min mithl zalal qawluhum kamar da Allah madaukin sarki ya bada amsa akan wannan irin da suka ce a cikin surar din wa qalu ma li hadha rasul wa qalu kuma suka ce ma li hadha rasul wai me ya samu wannan manzan ne ya ta'ama abu na farko yake cin abinci ina manzo yana cin abinci wa yamshi fil aswaq kuma ya ake yake shiga kasuwa ina manzo yana shiga kasuwa wai saboda tsabagen suwa wata da kokalin mutane wai waɗannan dalilai ne ma da za su sa su ki yadda da shi wai dan me yake ci abinci dan me kuma yake shiga kasuwa fa qala ta'ala fi raddi alaihim sai Allah ta'ala ya ya faɗi magana dan ya mai musu da martani ya ce wa ma arsalna qablaka minal mursalin da ɗaya ban mu taɓa aiko wani annabi wani manzo kafin kai ba illa innahum la yaquluna ta'am face waɗannan manzannin suna cin abinci ashe kenan manzo Allah ba shine farkon manzo mai cin abinci ba wa yamshuna fil aswaq kuma ba ce suna tafiya suna shiga kasuwanni ashe kaga akwai gidan hukunci cikin kokwalin mutane a ga malami a kasuwa ce a malam lafiya dai malam hada kuna shiga kasuwa fa bayyana lahum sai ya bayyana musu anna zalika lalle cin abincin manzanni da shiga kasuwar manzanni sunan al'anbiya wal mursalin wani tsari ne na annabawa da manzanni tuntun kun fahimci wannan da ke ku in muka koma baya sai mu dubo can ayar wa ma li hazar rasu wa ma kuna duba bakin sosai li hazar rasul haka aka rubuta qur'ani lamun din na yana jikin ha babba da ke zama a tare da ismul ishara akwai wanda ya tunai da yake a rubuta ƙwar'ani ko kuma ce kun gane tambayar ta sosai wa ƙalu ma daban li hadha rasul wannan lamun din an hada shi da haza ko ba hada shi ba eh an hada shi amma a rubutun ƙwar'ani ba a hada shi ba in ka duba ƙwar'ani za a ga li daban yake haza daban yake shi ne abinda muka faɗa muku cewar a rasmul usmani ƙa'idojin rubutun ƙur'ani wannan sai aka yi tabin a matsayin ƙa'idojin rubutun imla'i ba a matsayin ƙa'idojin rubutun alƙur'ani ba don binayi akan haka a kan wannan lamun ɗin a tsaye yake wa ƙalu ma li daban yake sai kuma haza daban a rubuce malamai suka ce to idan aka ce ka tsaya akan ya za ka tsaya in kana karatun qur'ani sai malamin ka ce ka tsaya akan wannan lamadin zaka ce mal imana eh haka zaka faɗa ko kuwa zaka ce eh ka ce ka ce ta kuma a larabci ba tsayawa akan harka ko kuma zaka ce ma wa qalu mal ko kuma wa qalu malin ka kawo ha'u sakti eh kamar yadda idan aka ce ka tsaya kan amma am ko kuma amman wani ce ko imamu shatu bai ke cewa wa fima wa mimma kif wa amma lima bima bima bi khulfin an al-bazzi wa dafa jahila wa fima wa mimma kif wa amma lima bima bi khulfin an al-bazzi wa dafa jahila eh ko ce me wasu akwai karatu a gaban ku ina fatan kun gane cewa lamun din daban yake to sai malamin ka ya ce wani ya nuna kenan gaban malam fa ake gaban qur'ani fa sai malam ya ce tsaya akan lamun ya zaka tsaya a larabci ba tsayawa kan harka yasa ke ake da madu ardul sukun bismillahir rahmanir a ga gaba ka ce himi ba sai dai in za ka yi wasu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin a ga anan kai baiwa ra'uf abin nan mimun harka amma in za ka tsaya ne nan ne ake da arab sukun yake da fuskoki guda nawa uku ko dai kasuru ko tawassut ko tul to ma ka ce ka tsaya kan nan fa mal ko mali ko ya za ka tsaya kan shi ai ba karatu muke ba ulumul qur'an muke ba qira'at muke eh eh na ga baiti shatibiya idan idan malam ya ce tsaya akan fima fima anta min zikraha sai ce ka tsaya akan wannan mimun din ya zaka tsaya shin zaka tsaya fim ko kuma fiman dare kuke fa eh me ba ku taba ji ba ko kuma ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu sai aka ce ka tsaya akan lima kan wannan mimu din shin zaka ce lim ko kuma lima ta ba san da wace ruwaya kake karantawa ba وكذلك لما قالوا هل هذا illa بشر مثلكم فرد عليهم بأن سنته ألا يرسل رسلا إلا من البشر فقال تعالى فقال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أقرأت جمهور كينا أقرأت أبو أمر كسائي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وصل فصل حركه راشده دلا نجي إمام الشاطبي رحمه الله عز وجل wasal fasal ma'ana da wasal wanda ya fara da wawun wasalhum kenan ko da fasal wanda ya fara da fa'un kaga ne sai ce wasal fasal harrikuhu rashiduhu dala ra'un abu kisa'i dala dalun a yare ma shatubi abdullahi ibn kathir al-makki wa kazalika lamma qalu haka lokacin da suka ce hal hadha illa basharun mithlukum ai wannan ba kowa bane face mutum irin ku wasu shi ma dalili ne ga cikin abin da yasa ba za su iya imani da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba wai dan mutum ne faradda alaihim sai Allah ta'ala ya yammayan musu da martani bi anna sunnatahu abin da yake sunnar Allah Allah yursila rusulan cewa Allah bai taba aiko manzanni ba illa min albasha. sai cikin mutane raka wadan sun dauki uzuri dan aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum su ce wannan uzuri ne da zai hana su in karɓar manzancin sa sun makara ai ba annabin da ba wani annabi da ba taba turo mala'ika matsayin annabi ba zuwa ga mutane ba ana turo mala'ika ne zuwa ga annabawa Allah ya stafi min al-mala'ikati rusulan min an-nas alhamdulillah fatir samawati wal ard ja'al mala'ikati rusulan kulli ajnihati mathna wa thulatha wa ruba yazid fil khalqi ma yasha' Allah ta'ala ce wa ma arsalna qabalaka ba mu taba aikowa ba kafin kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin kai ba mu taba aikowa ba illa rijalan fati mutane muke aikowa nuhi ilaihim da muke musu wahayi fasalu ahlal zikri a kira'ata rashidu hudala ko kuma fasalu ahlal zikri ku je ku tambayi ma'abota sani mun ga sai aka ce su tambaye ma abota sani ba ce su su tambayi kowa da kowa ba saboda kar ka zamana kana da tambaya kai ka je ka tambayi wani yana jan baki baki na jan shi ka ce ai ka gashi ustaz ustaz ne wallahi ba ustaz ustaz a ciki Allah ta'ala malamai ce ku tambaya haka mai akhadari ya ce wa yas'alul ulama ya tambayi malamai ya tabi bi muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama su haka ce ka tambaya ba ce ka tambayi kowa da kowa ba balle mutumin da ya ce shi ba shi da malami wanda ya ce kan ba shi da malami ina kai ina karatu wurinsa ina kai ina tambayarsa hukuncin safa hukuncin mutumin da ya ce shi ya kware ala a turanci da ya kware a turanci sai ya je so duk littafan da ake koyar da ake likitanci ya zo ya kulla shi a daki ya karanta su duka yanzu ya iya haka kawo jikinka ya maka allura ya kake ganin za a yi saboda Allah za ka iya ba da turanci aka rubuta su ba bai iya turancin ba bai je ya karanta ba to amma me yasa kuma ba za ka yi daima allura ba eh to amma ya za a yi mutum ya ce shi ba shi da malami kuma a dinga ganin wannan kamar wata karama ce inda ka kaso jahilai tunda anan ne ba irin hajjar da ba a kasawa Allah ta'ala ce fas'alu ala zikiri in kuntum la ta'lamun ku tambayi masana in ba ku sani ba ai a tarihi Allah ta'ala bai taba aiko mala'ika zuwa ga mutane a matsayin manzo ba a in ga mala'ika ya zo ta rai yayi sa kenan wannan su ne dalilai da suka malam ya fayyace mana a nan kan cewar ƙur'ani ya sauka a rarrabe ya sauka a daddatse wannan shi ne kuma ƙarshen magana ta nuzulu thani sauka na biyu daga sama'id duniya zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama a tsawon shekaru 23 uku. a'a a'a ai da Allah ta'ala ya ce da suka ce wa qala allazina kafaru laula nuzila alal qur'anu jumlatan wahida dan me ba a saukar mushi da alqur'ani a jumlace ba Allah bai karyata su akan wannan ba kun gane ko ya nuna kenan annabawan da suka wuce a jumlace aka sauka musu amma da suka ce dan ne wannan annabi yake ci abinci yake zuwa kasuwa Allah ya karyata su ko bai karyata su ba ya karyata su ya ce ma arsalna qabla min mursalin illa annahum illa innahum la yakuluna ta'ama wa yamshi wa yamshuna fil aswaq da suka ce wannan mutum ne Allah ta'ala bai karyata su ba yace ai a tarihi ma mutane ke aikowa matsayin manzanni yawa saboda qur'ani shi kadai ne ya sauka mufarraqan a abin da ya shahara wurin malamai yanzu abu na gaba al-mabathul khamis shine kaifa kana yatalaqqa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qur'an sauka ta biyu shine saukar qur'ani a rarrabe dake dake zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yake ko to abu na gaba ya wahayin ya kasance yana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kaifa yaya kana ya talaka annabiyu sallallahu alaihi wasallama ya annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana karban alquran alqurani lokacin da ake mishi wahayi a tsawon shekaru nawa kun ga wato wani abu ko ku lura muqaddima nan da malam imana kusan ita ya dinga bi kuma gaba gaba yana yin mabahas akanta tunda yanzu mun kammala da saukar qur'ani sauka na nawa na biyu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an tabbatar da dalilai da hujjoji to yanzu ya rike kai tambaya ya qur'anin kuma yake sauka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama malam ce kana nabiyyu salawatullahi wa salamuhu alaihi yatalaqqa an jibrila alaihi salamu ala halatayn الحالة الأولى أن ينسلخ النبي صلى الله عليه وسلم من حالته البشرية العادية إلى حالة أخرى بها يحصل له الاستعداد لتلقي الوحي من جبريل عليه الصلاة والسلام وهو على حالته الملكية وفي هذه الحالة قد يسمع عند مجيء الوحي صوت شديد كصلصلة الجرس وأحيانا يسمع الحاضرون صوتا عند مجيء الوحي كدوي النحل وتأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حالة شديدة روحانية يغيب فيها عما حوله ويثقل جسمه حتى لا تكاد الناقة التي يركبها تبرك وإذا جاءت فخ وإذا جاءت فخذه على فخذ إنسان تكاد تضرها ويتسبب عرقه وربما يسمع له غطيط كغطيط النائم فإذا سري عنه وجد نفسه واعيا لكل ما سمع من الوحي فيبلغه كما سمع كما سمعه وهذه الحالة أشد الحالات على النبي صلى الله عليه وسلم ويشير إلى هذا قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وعلى هذه الحالة تلقى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ما ليت كان النبي صلوات الله وسلامه عليه النبي سيرا دا أمين الله سقالة تبتا أغريش يا كسنشي يتلقى أن جبريل عليه السلام ينا كربان القرآن yana karban mala'ika jibrilu yana ganin mala'ika jibrilu a halaye guda biyu ala halataini a halaye guda biyu domin hal yi zakaru yi annas zaka ce halun zaka ce halatu zaka ce hazihi halu fulani ko hazihi halatu fulani alhalatul ula yanayi na farko an yansalikha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min halatihi al-bashariyya al-adiyya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamana ya fita daga halinsa yanayinsa na dan adam irin yadda aka saba ganin dan adam sai Allah a ga ya canza daga wannan yanayi ila halatin ukhra zuwa ga wani yanayi na daban biha ya hasulu lahu al-isti'dad a wannan halin na daban yake shirye-shiryen litalaqqi al-wahyi ya karbi wahayi min jibrila alaihi salatu wasalam daga malaika jibrilu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa huwa ala halatihi malakiya a lokacin shigo malaika jibril yana halin shi na siffar shi na malaika ana sallam sai ya canza daga halin shi daga yanayin shi na dan adam sai a ga ya canza kawai wa fi hadhihi hala a irin wannan yanayi kada yusma'u inda maji'il wahyi ana ji lokacin da wahayi yake zuwa sai a ji sautun wani ƙara shadidun mai ƙarfi ana jin ƙara mai ƙarfi ka salsalatul jaras kamar kaɗawan ƙararrawa waɗanda suke kusa suna jin kamar kaɗawan ƙararrawa wa ahyanan wani lokacin kuma yasma'u al-hadiruna mahalarta wurin waɗanda suke wurin lokacin da qur'ani ya sauka suna jin sautan wani irin wata irin murya inda maji'il wahayi a lokacin da wahayi yake zuwa ka dawin nahal kamar kadawan zuma kasan zuma da take in ta taso din nan kafin ta samu inda ta tsaya take kadawa eh to haka ake ji yanzu muna da muna da sauki guda kenan biyu ko dai a ji kadawa kamar kadawar kararrawa ko a ji kadawa kamar kadawar zuma wa ta'khudhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama halatun shadida to da zara an ji ɗayan waɗancan abubuwa guda biyu sai a samu wani sai a ga wani hali mai tsananin wani yanayi mai tsananin gaske rauhaniya kamar ka ce ya fitar da annabi sallallahu daga sifar shi ta dan adam yughayyabu fiha amma haula ta da duk abin da ke sa zai zai zama na baya kula da shi baya jinsa wa yafqulu jismu a lokacin sai jiki annabi sallallahu ya zama yayi nauyi hatta la takadu naqatu allati yarkabuha tabrak tabrak har ya kasance taguwar ita ce annaka taguwa ko raƙuma taguwar da ke da annabi sallallahu yake haye ko raƙuma da annabi sallallahu yake haye akanta tabrak har ya kasance kamar ta zauna wanda ke da ba irin wani halin yake ba amma da wahayin ya fara zuwa sai kaga ta kasa tafiya kuma tana kamar ta zauna saboda nauyi ya karu a kanta sosai da sosai wai za ja'at fakhidhu idan cinyar manzan Allah sallallahu ta'ala sallama ta haɗu ala fakhidhi insanin ta haɗu da cinyar wani a lokacin da wahayi yake sauka takadu ta durruha sai ka ga kamar cinyar Allah sallama za ta balla wannan cinyar ta wani kenan ya daɗa samun ƙarfi sosai da sosai wa yatasabbabu araqu sai ga kawai gumi yana take to mishi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa rubbama yusma'u lahu ghatitun wani lokacin shine rubbama wani lokacin akan ji ghatitun nishi ka ghatitun na'im kamar nishi mai bacci mai bacci nishi yake yi ko mun shari mun shari sai a ji mun shari kamar mun sharin mai bacci masa samu yau kenan uku kenan amma wannan nishari kamar nishari mun shari kamar mun shari mai bacci a lokacin da wahayin yake sauka kenan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da jikin shi kuma ya kara nauyi sosai da sosai har ya kasance inda cinye shi zata jikin shi zai gogi da wani jikin sai mutum ya ji kamar zai tsagi faiza surri in aka riga aka kammala wahayi in ya watsake waje da nafsu wa'iyan annabi sai ya ce sai ya ji shi ya riga ya kiyaye komai shine wa'iyan ya kiyaye li kulli ma sami'a min alwahyi duk abin da ya ji na wahayin nan fa yuballighu kama sami'a sai ya isar da shi zuwa ga sahabbai kamar yadda ya ji wa hadhihi hala wannan yanayi na farkon nan ashaddul halat shine yafi kowanne tsanani ala nabi sallallahu alaihi wasallam ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yushiru ila hadha qawlu ta'ala ma'aikin kuma faɗin Allah ta'ala yana ishara akan wannan ruwayar na irin wannan yanayin da Allah ta'ala ce inna sunulki alaihi qawlan sakila lalle mu muna saukan maka da magana magana mai nauyin gaske inna lalle mu sanulki alaika da sannu za mu saukan maka da qawlan zance sakila mai nauyin gaske haka da an ce sakila yana da nauyi yana da nauyi kenan to tambaya ta ana a wannan ayar akwai ismi ko ba ismi akwai fili ko ba fili ina fili nulki saboda mai muka ce nulki fili ne saboda sinu ta shiga wa ala hadhihi hala a wannan yanayin talakan nabiyu sallallahu alaihi wasallam alquran manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya karba alqurani daga wurin mala'ika jibril wannan shine yanayi na farko da malam ya faɗa kuma yanayin yana cikin wanda yake da ƙarfi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yanayin ya fara akan ji ƙara kamar ƙarar ko kuma kamar kaɗawan zuma wannan kenan a lokacin da wahayin ya fara sauka sai a ji dabba da anasul yake zauna a kanta sai ta kamar ta zauna in kuma jikinsa ya jingina da jikin wani sai ji kamar zai balle har ma akan ji nishi kamar nishin mai wuce barakallahu fiku alhalatu thaniya kasa yana da kyau yana da daɗi kana karatu ana ganewa kun gane wannan da kyau ku Allah sa ana ganewa da yanzu zan yi jaraba alhalatu saniyatu an yi tahawwala jibrilu alayhi salamu min surati al-malakiyya ila surati al-bashariyya fa ya'ti fi surati rajulin fa ya'khudhu anhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ويسمع منه وكثيرا ما كان جبريل عليه السلام يأتي fi هذه الحالة في صورة الصحابي الجليل دحية kalbi. أو يأتي في صورة أعرابي لا يعرف أحد وهذه الحالة أهون الحالين على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالة الثانية يني نبي da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake haduwa da malaika jibril an ya tahawwala jibrilu alayhi salam shine malaika jibril tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya canza min suratihil malakiyya ya canza daga surar shi daga halittarsa ta mala'ika ila suratul bashariyya ya koma zuwa ga sura ta dan adam shi kenan malaika jibril idan ya canza ya koma zuwa sura ta dan adam fa ya ati fi suratu rajulin sai ya zo a sifa wani mutum fa ya akhudhu anhu rasulu sallallahu alaihi wasallama sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya karbi abin da zai karba a wurin malaika jibril a wannan sura wa yasma'u minhu ya ji abin da zai faɗa mishi a wannan sura wa kafira ma kana jibrilu alaihi salam sau da yawa yanayin yadda malaika jibril alaihi salatu wasalam ya kasance ya ci fi hadhihi hala a irin wannan hali wannan yanayi na surar mutum galibi ya fi zuwa ne fi suratul sahabiyul jalil a siffa ta sahabin nan mai girman gaske dihiyatul kalbi sunan wannan sahabin dihiya na kabilar kulayb shine alkalbi galibi malaika jibril ya fi zuwa a sifar wannan sahaban sai ka ji ina ma kai ne malaka jibril yake shiga sifarka wannan jina da kyau ko dihiyatul kalbi al ansari malamai suka ce ana buga misali da shi kan kyau hatta a cikin larabawa kyakkyawan mutum ne malam kyakkyawan mutum ne a gane ko addini za ka rike ka zama kyakkyawa ba zuwa za ka ka dinga karanta a dinga rubuta maka maganin farin jini ba ka wani ya nema an kasa shi ya nema an kasa shi ya tara kudin an ce ba a san shi yayi yayi yayi yayi sai du'ai Allah ta'ala ya sauke a gani ku a wuya ta kun yi dariya dariya mai zafi Allah madaukin sarki cewa yi wale ya stafi filladina la ya jidu na nikaha hatta yi gune mu Allah mai fadli wani za a ga kudin amma duk inda ya je ba a san shi ka lura da kyau ko wani kuma babu kudin ba kuma a san shi wani kuma ba haɓe eh, jona da ke ko wani kuma babu kuɗin amma malam yau in ya ce zai yi hudu sai an ɗaura kaga dai yau din yanzu muna biyar saura kaɗan ko biyar ce eh biyar saura minti biyar amma sai ga kafin rana ta faɗi sai ga an shafa mai fatiha hudu aka ce wal istafifil ladina la yajiduna nikahan waɗanda ba su samu abin yin aure ba su yi hakuri ko kuma waɗanda suke da abin yin auren ba a son su su yi haƙuri a taugunin Allah mai fata ma dawo karatu ba tafsiri ba ke shi dai wannan sahabin yana da kyawun gaske malaikar jibril ya kasance yana shiga yana zuwa ga manzo sallama a surarsa to tambaya anan bayan tafiyar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama malaikar jibril kuma ya ci gaba da zuwa a surar wani a'a tunda yanzu in ya zo a surar wani wa ya ce maka jibril ne saboda a hadisi na biyu kamar da zamu faɗa إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرنا عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان حزوا كرشي فإنه جبريل أتاكم يعلمكم yanzu wa ya tabbatar da wannan mala'ika jibril ne sallallahu alaihi wasallam to yanzu an kai wani bako ya zo wa zai ce mana wannan mala'ika ne shaidan ne kawai buɗe mutum ido fa Allah ko a tsakar daji ya buɗe mishi ido ya bashi wani abu a tukun ne zai ce an bashi wani abu a cikin farin kyalle duk ƙarya ne ma an zalla Allah bihi min sultan aw ya'ti fi surati arabiyyin ko yazo a surar wani mutumin karkara la ya'rifu ahad babu wani wanda ya san shi wala ya'rifu minna wa hadhihi halatu irin wannan yanayi na malaika jibril ya zo a wata sura a sura ta dan adam ahwanu halataini shi yafi sauki a cikin halaye nan guda yanayin nan guda biyu ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanzu malam fa labari ya bamu ko ilimi ya bamu ana bukatar dalili da zan faɗa sai mun nemi dalili qala hafizahu Allah wa sallama يدل على هاتين الحالتين ما رواه البخاري في صحيحه بسند عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتيك الوحي فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيبصم عني وقد وعيت منه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد wa inna jabinahu la yatafassadu araqa mala yace yadullu ala hatain abinda ke nuna akan waɗannan yanayin guda biyu ma rawahu shine abinda al-imam al-bukhari muhammad bin muhaddisin kenan fi sahihi a cikin littafin da sa har zuwa ga sayyida aisha a siddiqatu bintu siddiq abin da yasa malam bai koyo isnadin ba saboda littafin muqaddima ce zuwa ga aisha radiyallahu anha Allah ta'ala ya kara mata yadda ta ce an al-harith bin hisham lalle al-harith bin hisham Allah madaukin sarki ya kara mishi yadda sa'ala ayyun bukumata ba mun yi fasara radiyallahu anhu fasara nawa ko dai radiyallahu anhu Allah Allah ya yarda da shi kaga ya nuna kenan addu'a kake ko radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi don kowanne su ayoyi sun tabbatar al-harith bin hisham Allah ya kara musu yarda yace sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya tambayi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace da shi kaifa ya atika alwahyi ya ma'aikin Allah ya wahayi yake zuwa gare ka faqal sai ma'aikin Allah yace ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras wani lokacin yakan zo min kamar kwatankwacin bugawa kararawa hali yanayi na kenan na farko wa huwa ashadduhu alai wannan yanayin ko shi fi kowanne tsanani a wurina fa yabsamu anni sai ka ga daga baya kuma ya zo ya sake ni wa qad wa'aitu minhu ma qal na riga na kiyaye duk abin da ya faɗa wa ahyanan wani yanayin kuma na biyu ya tamathalu liyal malaku rajula sai mala'ika ya rikida ya shiga surar wani mutum fayukallimuni sai yi magana da ni fa'a'i ma yaqul sai in kiyaye duk abin da ya faɗa a'i wani fi'ili ne mudari ne me ma didin sa wa'a wa'a fi'ili ne misal ko kuma fi'ili ne ajwaf ko lafiful mafruq ko lafiful maqrun wannan lafif ne lafiful mafruq ko lafiful makarun farkon shi harfin illa ƙarshen shi harfin illa me fi'il al'amr din shi ka cire harafin farko ka cire harafi na biyu sai ka ce i ka kiyaye fa kai wa qina azaban nar wa ya yaqi sai ka ce kai kenan waqina azaban nar wawun ala hasbi ma qablahu qi fi'l amri du'a'i na maf'ulun bihi asalin fi'lin shine qafan qi قالت عائشة رضي الله عنها سيدة عائشة الله تعالى قال متى داتشي ولقد رأيته تبس ظاهر ni na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yanzilu alaihi wahayu wahayi yana sauka a gare shi fil yawmi shadidil barak a rana a yini da yake akwai sanyi mai tsananin gaske wato ba za ka san akwai sanyi mai tsananin gaske ba sai gaje je garin madina don za ta tsammanin sanyi ne irin na sanyi ne za ga gaba ɗaya kana ta makyarketa kai karan kanka kawai wa inna jabinahu la yatafassadu araqa yini lokaci mai tsananin sanyi ya ce amma za mu ga gefen kunnensa yana ta tsirdar da gumi yana ta amalala da gumi akwai nauyi ko ba nauyi akwai nauyi kenan wannan yayi daidai da hala na farko to tambaya nan ita ce a hala halaye guda biyu a wanne hali ne qur'ani yake sauka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duka biyun ko a na farko ku lura jibril yana zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokacin ya zo da qur'ani kun gane wannan da ke ko wani lokacin kuma ya zo ziyara kamar yadda yanzu izu tsala alaina rajulun ga gaba da qur'ani ya zo ba tunda kaga hadisi ne yana cikin hadisai ne ba yana cikin qur'ani bane to tambaya ta a waɗannan halaye guda biyu a waɗannan yanayi guda biyu a wanne yanayi ne annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gari sai yake karban qur'ani kadai a ɗaya daga cikin su ne ko a dukan su وإنما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الكيفيتين دون غيرهما من الكيفيات والأنواع لأن الظاهر أن السؤال كان على الوحي الذي يأتي عن طريق جبريل والقرآن الكريم لم ينزل منه شيء إلا عن طريق جبريل عليه السلام ولم يأتي شيء منه عن تكليم أو إلهام أو منام بل كله أوحي إليه في اليقظة وحيا جليا ولا يخالف هذا ما ورد في صحيح عن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفي إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما فقلنا ما أضحكك ما أضحكك يا رسول الله فقال إنه نزل علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر yanzu nan ba halaye guda biyu aka faɗa ba sai malam ya ce wa inna maktafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi hatin alkafiyatain abin sani kawai shine ma'anar ma annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya wadatu ne ya takaitu ne da ba da amsa akan wannan yanayi guda biyu duna ghairihima ba tare da ya kara wasu yanayin ba wanda doriya akan waɗannan biyu min alkafiyat daga cikin irin yanayin da malaika jibril alaihi salatu wasalam yake zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wal anwa da kuma irin nau'i nau'in shigar da yake li'anna zahira domin abin da yake a fili anna su'ala tambayar da al-harith bin hisham yayi kana alal wahayi ya kasance ne akan wahayi dan yi cewa kaifa ya'tika al-wahyu bai ce kaifa ya'tika jibril ba inda ya ce kaifa ya'tika jibril to da ya sifanta yadda wani lokacin ya zo a kaza wani lokacin ya zo a kaza an jibril wanda ke zuwa ta hanyar mala'ika jibril wal qur'anul karim shi alkur'ani mai girma lam yanzil minhu shay'un ba wani abu da ya sauka daga cikin qur'ani illa an tariki jibril face ta hanyar mala'ika jibril kadai a cikin mala'iku ba taba turo mala'ika mika'il ba ko mala'ika israfil ba ko ko kuma walam ya'ti shay'un minhu an taklim babu wani abu da ya zo a cikin alkur'ani an taklimin ta hanyar magana da Allah ta'ala ya yi da manzan Allah sallallahu shi ne ma'anar taklim ina son mu gano wani abu latifa annabawa akwai wanda Allah ta'ala bai taɓa magana da shi ba sai dai Allah ya aiko mala'ika jibril zuwa gare shi wani ji da kyau ko daga cikinsu kuma akwai wanda aka aiko mai da mala'ika jibril kuma Allah ya yi magana da shi tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah daga cikin su akwai wanda Allah ya yi magana da shi Allah maraukin sarki ya yi magana da annun Musa alaihi salatu wasalam ya ce wa matarka biya minika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ushi biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra قال ألقها يا موسى فألقى فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى to wannan magana ta Allah ta'ala tana da harafi ko bata da harafi kun shiru tana da harafi gashi na wa ma tilka wawun da mimun da alhamza ka zo ka ce Allah yana magana babu harafi ya zama kuka zan tsaye kenan uz billah wai yana so ya kauce kamanta Allah ta'ala da halittarsa sai ya kamata shi kuma da siffa ta naqasu ya ce Allah yana magana ba da harafi ba ya zama haniniya kenan ko kuma ka ce ka rubuta hmm, za ka iya ba haka ake yi ba Allah madaukin sarki ya yi magana da manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam kuna jina da ke ko da ya magana da shi ya yi magana da shi ne amma wannan magana ba ta zama ƙur'ani ba sai da Allah ta'ala ya aiko mala'ika jibril da shi ko abin da ya faru lailatul isra aka sai da Allah ta'ala ya aiko da mala'ika jibril da duk abin da ya kasance a isra'i din ولقد رأوا نزلة أخرى عند سيرة المنتهى عند جنة المأوى إذ يغشى السترة ما يغشى ما زاغ الفؤاد وما طغى أفتمرونه على ما يرى وأفتمارونه على ما يرى أن كوكا الولد كيو أفتمارونه ما دنن ألف جاني وألف بكيني ma'ana ilhakan aka sa shi ko kuma irin alfu ne na kala na ma da sauransu a sama aka dan sai da ku ya nuna kenan wurin akwai kira guda biyu wanda ya karanta marunahu sai ya sanya wanda ya karanta afatamurunahu shikenan hmm? au ilham ana sallan bai taba samun qur'ani ta bangaren ilhama ba a ce an min ilhama kun gani ko a'a wahayi ne yake sauka nam kimsawa shine a kimsa wa mutum ya Allah ta'ala ya kimsa mashi wani abu kawai sai ya je aikatar da shi kuma ya zama daidai Ana fatan kun gane wannan da kyau ko abin nan kamar abin nan iz awhana ila ummika ma yuha anki zifi tabuti fi tabuti fa kizibi fil yami falyulki al yamu fi sahil ya'khudhu aduwwan li wa aduwwan lahu aw manam ko cikin bacci annabi tsira da aminci Allah su tabbata gani bai taba karban qur'ani cikin bacci ba da za a to an ce an yi mafarki wato ba tun zuwan sunna ba fa da mutum ya tashi ya yi miƙa kawai ya faɗi labari shikenan sai a ce sarƙa lawal azim wai mafarki kaza shikenan sai sai a zama da shi addini a ta cewa ai shehi yayi mafarki ina wallahi yadda shari'a nan take a fili uru sai ka ba mu dalili kawai haka kala rawa ya faɗa wallahi tuntun kala rawa ya ce duk abin da mutum ya faɗa sai ya bar dalili haka kai mutum ba zai zo ya mi kai ce ya yi mafarki wai an abin nan ba haka rayuwa take mala kuma ka lura fa ka dubi academic session ka je jami'o'i ga yadda ake bincike akan digiri na biyu digiri na uku kafin mutum duka hayaniyar an je can sai ka ba da dalili kan duk abin da ka faɗa amma bangaren addini na shi cikin gari mutum a cewa magana ta zama dalili haka kawai ba annabi ba ba manzo ba ba sabi ba kowa ba mana ya ce wannan bai zo a duk da cewa fa ilhama annabawa daidai ce mafarkin annabawa daidai ne amma duk qur'ani bai zo ta nan ba bal kullu uhiya ilayhi fil yaqaba duk ƙur'ani baki ɗayansa an wa manzo Allah wahayin sa ne a farke wahayan jaliyan wahayi ne a fili ba waya koyi ba madubin da ake da tabbas ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ku shakku babu amma Allah ta'ala haka yi wahayin nan a fili a karara amma mutum kawai zai ce an bashi wani abu wai ya kasata. kai mala aje shi kefe guda kawai wala yukhalifu wannan baya saba abin da ya rawaito cikin bukhari da muslim na ruwayar anas ibn malik khadimu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulura khadimu rasulillah ba hadimu rasulillahi ba in ka ce rasulillah mai rusa manzo Allah kenan ba in ka ce hadimul auliya rusa waliya kenan eh sai ka ce khadimul ko rasulillah shi kuma wannan ka dubu mata da hikima da basira sai mahaifiyar shi ta ɗauko shi yana yaro ta ce ya rasulallah ga shi yi maka hidima shi ne mai riƙe maka takalmi shi ne ɗan aikenka ta san ba ƙaramin karatu zai ba bashin manzan Allah so salama in yana shaƙa shi kawai ya abin nan kawai ya samu albarka dubu ku a wannan lokaci annabi sallama ya yi mishi addu'a ya ce Allah ya mai kaza Allah ya mai kaza Allah ya mai kaza anas ibn malik yana shine abu hamza anas ibn malik yake cewa bayana bayana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayana abhurina wata rana manzon sallallahu yana cikin mu iz ughfiya ighfatan kawai sai muka ga ya ya abin nan kamar hankalin shi ya dauku kamar ka ce ya suma ma'ana ya koma irin wancan halin da muka ambata na dazu ighfa'atan kawai lokaci guda sun marafa a ra'asa sannan sai daga kansa mubtasiman yana dariya yana murmushi faƙulna sai muka ce ma abu haka ka ya rasulallah ya ba yanzu Allah mai sake da riya faƙali sai ce kenan maza Allah kullum ba gum yake ba a ce ai tsoron shi ake ji kun gane ko za ga ai tsoron shi ake ji fa ba cikin kwarewa malami ya tsaya cikin ɗalibai kullum abu ne kullum cikin daura fuska ba cikin baya karkashin karantawa manzo Allah sallallahu alaihi kawai da Annabi sallallahu ya farka sai ya ce innahu nazala alayya anifa suratun faqa ai ce wani lokaci an sauka mini da an sauka mini da sura ne ɗazu sai Annabi sallallahu ya karanta wannan surar bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar kulura yace an sauka mishi da sura sai ya karanta sai ya ce bismillahir rahmanir rahim kenan bismillah tana cikin suratul kawfar ya ce an sauka mun da sura sai ya karanta bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kawfar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar ko ko an karanta ta ne akan wala budda min hafifti da yaka suratan ba makawan zaka fara karatu sura sai ka fara da bismillah siwaha in banda suratu bara'a fa fil ajza'i khayyara man tala amma a tsakiyar sura duk wanda zai fara karatu an bashi zabi ko ya bismillah ko ya ya wuce kawai قال رحمه الله إذ ليس المقصود بالإغفاء في الحديث النوم وإنما المقصود الحالة التي كانت أتريه عند نزول الوحي وهي الغيبوبة وهي الغيبوبة عما حوله وعلى ذلك فالقرآن الكريم كله نزل في الحالة الأولى وهي الحالة التي يكون فيها جبريل على ملكيته وهناك قرائن تدل على, على ذلك منها قوله تعالى إنا سنلقي عليها قولا ثقيلا أي ثقيلا تلقيه وذلك إنما يكون في الحالة التي تصود فيها الملائكية عند تلقي الوحي ما ليتي إذ أبن في ليس المقصود بالإخفاء في الحديث وانشم إخفاء نقصه ده ما لا يأتي القرآن بيسوكا أبتشي kuna kun bai wannan da ke ko to kuma gashi mun karanta hadisin Anas ta Anas sallama da su sai dan fita daga yan hayyacin sa kadan sai ce to abin da ake a nufi nan ba fa bacci ake nufi ba wayanna mal maqsudu abin da ake nufi alhalatu allati kanat atari yanayin nan da ya kasance yana zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda nuzulil wahyi a lokacin saukar wahayi gaibu ba shine kaga ya abin da ke kusa da shi ya bace mishi a daidai wannan lokaci wa hiya al-ghaibuba amma haula ya abin da ke daura da shi ya ɓace mishi dan ya koma halin karɓar wahayi wa ala zalika akan wannan fal qur'anul shi al baki ɗayansa kulluhu dukkansa nazala fil halatil ula ya sauka ne a yanayi na farko kenan shine jibril in ya canza sura zuwa ga yanayi na dan adam ya zo ga annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi to a wannan lokaci ba qur'ani yake zuwa mai da shi ba wannan lokaci suna tattaunawa ne akan abin da ya shafi hadisi da sauransu wannan baya cikin alqur'ani mai girma ina fatan yanzu ya komai ya waraka kenan ko wa hunaka qara'inu tadullu ala zalika yace akwai wasu qara'in wasu dalilai da za su nuna haka daga ciki akwai faɗin Allah ta'ala da ya ce inna sanulqi alaiha qawlan saƙila. ai saƙilan mai nauyi ne talaqihi da zaka dinga karɓar shi wa zalika hakan kuwa inna ma yakunu yana kasancewa ne nauyin kenan fil halati lati a halin da yake tasudu fiyar mala'ikiya mala'iku sifa ta mala'ika take bayyana inda talaqqal wahyi lokacin da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake karɓan wahayi dan a wannan lokacin inda a lokacin da mala'ika jibril yake zuwa a halin shi ne na dan adam kadai na sura ta bani adam su za ga abin da sauki ce a wannan yanayi na farko wanda yake shine kuma shaddu alaihi shine a yanayin da yake karban wahayi a daidai wannan lokaci tunda za ke taimu ishara akan lokaci yayi sai mu dasa aya kenan anan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk